Yayin da ake ci gaba da tafka muhawara kan sake fasalin tsarin Najeriya, a baba nan gwamnan jihar Katsina Aminu Bello Masari ya bayyana yadda shi yake kallon al'amari. Dalle akwai bukatar wato devolution, wanda a hausance akan ce ko dawo da wa'ansu ayyuka ga jihohi da ƙananan hukumomi. Yanzu misali ba abin da ya haɗa gwamnatin tarayya da primary education, ba abin da ya haɗa da secondary school education. ba abin da ya haɗa gwamnatin tarayya ta gina bohol ba abin da ya haɗa gwamnatin tarayya ta yi firamare haskiya akwai abubuwa ka dinga faɗi ga sunan yanzu ba abin da ya haɗa gwamnatin tarayya ta ce sai da za gwamnan jihar kaduna albashi ko ta sa kawun suladi jihar kaduna kawun suladin da ya hito daga ƙauye na ya sha bamban da kawun suladin da ya hito daga lagos ya ma sha bamban da wanda ya hito kano municipal domin gyaran abubuwan ya zama wajibi so that wato abinda ba hushe ke cewa baki gashin wanke bakin kitsan wance bai yiwa ka ɗauko kawun albashin kawunsula na ikeja local government ka ce da kawunsula a karamar hukumar ɓaure ka ce wai albashin su da shi ne babu so in ka kalli devolution a matsayina na aminu bello masari na goyon bayan bukatar devolution a some areas amma devolution ba kuma a yi shi yadda zai weakening the federal government ba yadda ya kasance ba ta da overall authority. Ko yan kwanaki da suka wuce tsohon shugaban Najeriya Olusegun Obasanjo ya nuna rashin amincewarsa ga masu kiraye-kirayen a sake fasalin Najeriya. What are we talking about? We have a Menene muke magana a kai ne, muna da ƙasar da Allah maɗaukakin sarki ya albarkace ta. Yanzu abin da kawai muke bukata ne yadda za a sarrafa irin waɗannan albarkatu, mu kuma duba yadda za mu tunkari matsalolinmu gadan-gadan, amma ba wani shiriritar sake duba fasalin tsarin Najeriya ba. Wani barbare na sake fasalin tsarin Najeriya fa, wasu na hararo tsarin da Najeriya ke kai ne kafin samun 'yancin kai, wasu ko na nufin tsarin da Najeriya ke kai ne jim kaɗan bayan samun 'yancin kai wannan shi suke nufi da sake fasalin tsarin najeriya tsohon shugaban najeriya kenan olusegun obasanjo sahabu imam aliyu sashin hausa na murya amurka daga katsina a najeriya